nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murar Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar ana iya jin shirin nan kai tsaye yanzu haka ta tashoshin VOA Africa birnin Yamai kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alol da kuma niyyar dukkan sazango FM. Kuna iya sauraron wannan tasha mata yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Ladan Ibrahim a yau da kuma sauran abokan aiki sahabu Imam Aliyu ke farin cikin jan akalar shirin. Ya za ce za a dauki malamai kusan dubu uku da gashi nan da ake da su ma a makarantu an gagara biyan su. Malam Bako Benjamin shugaban ɗaya daga cikin ƙungiyoyi da suke nuna shakku kan shirin ɗaukar sabbin malamai dubu uku da gwamnatin jihar Taraba ta yi shelarsa. za mu kawo muku maimacin shirin ciki da gaskiya muna kuma tafi da sharhin da wasu jaridun jamhuriyar kamar suka yi a makon nan mu karkare da filin ra'ayi daga bakin mai shi yanzu sai a gyara zama a fara da jin labaran duniya tukuna masu are assalamu alaikum hukumomin jin kai na majalisar ɗinkin duniya sun buƙaci ƙungiyoyin taimako na ƙasa da ƙasa da su taimaka da kuɗi domin gudanar da ayyukan ceton rayukan jama'a a sassan da matsalan fari ya rutsa da su a kasashen habashar somaliya inda yanzu haka dubban mutane ke fuskantar barazanar mutuwa sakamakon yunwa yau shekaru biyar bayan da mummunan karancin abinci na shekarar 2011 ya yi dalilin mutuwar mutane sama 260 a kasar somaliya kuma yanzu haka fari ya kara kunno kai a wannan kasar inda wannan lamari ya fi kamari ma shine yankin arewacin puntland da kuma somaliland inda yanzu haka rahotanni ke bayyana cewa an samu mace-macen waɗanda ke da nasaba da ciwon da wannan yunwa da kuma wasu cirota masu nasaba da ita ake haifarwa mai magana da yawan hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya leo bobs ya ce ko a ranar lahadin ta gabata sun samu labarin mutuwar mutane 38 sakamakon wannan matsala ta yunwa kuma lamarin ya faru ne a yankin bakul da ke kudu maso tsakiyar ƙasar ta somaliya ya ce rashin magani da rashin wadataccen abinci da kuma cutar kwalara musamman ga yara da ke wannan yanki na iya karuwa ba tare da samun wani taimako na a a gani ba yanzu dai kusan rabin 'yan kasar somaliya na cikin haɗari majalisar ɗinkin duniya ta ce karancin abincin da ke damun ƙasar sudan ta kudu lamarin sai ƙara ta'azzara yake yi hakan ko ya biyo bayan matsalar rashin zaman lafiya ne da ƙasar ke fama da shi tsakanin gwamnati da 'yan tawaye sai dai shugaba salwaki ya faɗa jiya talata cewa ma'aikatan jin kai za su samu damar kaiwa ga ɗaukacin fararen hula da ke duk faɗin ƙasar domin gudanar da ayyukansu tun a cikin shekarar uku ne dai ƙasar ta faɗa cikin rikici wanda hakan yi dalilin jefa mutanen da yawan su kai sama dubu ɗari cikin halin rashin abinci musamman mutane da ke wasu sassan jihar unity sai dai shugaba ki ya ce gwamnatinsa za ta tabbatar cewa ma'aikatan jin kai da ƙungiyoyin agaji ba su samu cikas ba wajen ganin sun kai ga mabukata a duk faɗin ƙasar. yara da mata ne wannan iftila'in rashin abinci ya fi shafa to sai dai duk da alwashin da shugaba ki ya sha na ganin ma'aikatar jin kai ba su samu tangarɗa ba wajen gudanar da ayyukansu duk da haka babban jami'in mai kula da ayyukan jin kai mr jin owosu ya ce rashin tsaro na ɗaya daga cikin abin da yake kawo wa ma'aikatan jin kai ga aka zawa kaiwa ga ayyuka domin baiwa mabukata taimakon da suke bukata labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc mai magana da yawun fadar white house sean spicer ya kare matsayin da shugaba donald trump ya dauka na kiran wasu kafofin yada labarai masu labaran kage kuma makiyan amurka da amurkawa domin a cewarsa wasu kafofin yada labarai suna yaya ta labaran son rai ne wasu kuma ba su da ainihin labarin abin da ya faru spicer ya faɗa wa taron manema labarai a fadar white house cewa shugaban na amurka na matukar mutunta dokar nan da ta baiwa amurkawa faɗin albarkacin bakinsu To kuma da 'yancin wato 'yan jarida to amma su kwana da sanin cewa fa kaifi biyu ne domin inda 'yancin wani ya tsaya nan ne na wani ya fara spicer ya ce yana tsammanin shugaba ya gane cewa wasu kafofin yada labarai sun ƙudiri kaucewa hanya domin ba da labarin da ba shi ne ba a yayin da suke gudanar da aikinsu sakataren yada labaran ya bayyana yadda shugaba trump ya bayyana damuwarsa na ne a sa'ilin da yake amsa tambayar wani dan jarida wanda ya tambaye shi ko shugaban yana nadama ko kuma zai kara fayyace wasu kafofin yada labarai ne makiyan amurka lokacin da shugaban ya kwashe tsawon sama da sa'a ɗaya yana tattaunawa da manema labaran sai dai spicer ya kammala jawabinsa bai faɗi labari ɗaya na ƙage ko kuma mara adalci da aka rubuta ba duk da haka an nemi sharhi akan barin bakin da ake ganin shugaba trump ya yi a satin da ta shige salin da ya samu labarin koriya ta kudu koriya ta arewa ta harba makami mai linzami na masu faisa ya ke ce uffan najeriya ta ce shugaban kasa muhammadu buhari ya kara wa'adinsa na hutu da yake yi a london wanda wannan shine zagaye na biyu da ya yi hakan a cikin sanarwar da ke dauke da sa hannun mai magana da yawan farin shugaban kasa wato femi adeshina wanda ya fitar jiya talata ya ce sakamakon gwaje-gwajen lafiyan jiki da aka yi wa shugaba ya nuna cewa yana bukatar karin hutu sanarwar ta ce ba wani abu ne da 'yan najeriya za su damu a kai ba sai dai kuma sanarwar ba ta bayyana ranar da shugaban zai dawo ba labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka nan washington dc Shirin ɗaukar malamai dubu uku aiki na tsawon wa'adin shekaru biyu masu takardun shaidar digiri da za a biya albashin naira dubu talatin da na NCE naira dubu ashirin da gwamnan jihar Taraba Architect Darius Dixon Ishaku ya gamu da shakku ganin kasawar gwamnati na warware batun biyan malamai albashi kamar yadda waɗansu suke zargi ga sanusi da mu da cigaban wannan rahoto. abin da wasu ke ganin yaudara ce ga gwamnati da ke fama da matsalar biyan albashin malamai malam bako benjamin shine shugaban kungiyar raya jukunawa ta ƙasa ɗaya daga cikin kungiyoyi da ke kalubalantar shirin ya za ce za a ɗauki malamai kusan dubu uku bayan gashi nan wayan da ake da su ma a makarantu an gagara biyan su kun ka lura sanda sun fito sun yi zanga-zanga kan rashin albashi damuwan shine wayan da suna aikin sun yi aikin a biya su ya wayanda ake suna nan a bakin aiki ba biya su ba sun gagara cin abinci sun gagara biyan kuɗin makarantar yaran su sun zama maroki a hanya a kasuwa ka gan ma'aikaci da girmansa suna rokan naira ɗari na cin abinci ai wannan abun tausayi ne kuma gwamnati ta fito ta ce za ta dauki ma'aikaci da me za ta biya su. gwamnatin jihar taraba ta ce sabanin fassarar da jama'a ke yi wa shirin in ji ta bakin kwamishinan ilimi mr johannes jigem malaman da za a ɗauka na makarantun gaba da firamare ne kana kuma babu malami da ke bin gwamnati albashin wata. o kobo, oh, kobo, ka tambaya, ka tambaya kobo, we are not, when it comes in terms of uh, state workers, our little challenges in the primary school, when it comes to terms of uh, state workers, we are not only state workers, even half kobo. Zancen biyan ma'aikata na jiha kan ba a bin mu ko kobo, sai dai kawai abu wanda ba za a rasa ba na wurin albashin malaman firamare. Ko me ke jawo rashin daidaito a biyan albashin malamai duk da kuɗin tallafi da gwamnatin tarayya ta baiwa jiha jihar Taraba. Tambayar kenan da na yawa kwamishinan yada labarai na jihar Taraba barista anthony Danburam. Ba watan da gwamnar ba zai ci tayin kudin da ba za a biya kowa a Taraba ba. Amma tun da akwai wanda suke zagon kasa wannan damuwan shi ne yanzu nake ce masa za a binciko har yanzu. Maganan maganan maganan bailout ai bailout tun yanzu muka muka ai mun yi amfani da bailout mun mun magance maganan wani biyan wani maganan albashi a Taraba. Amma tun da akwai wasu wanda har yau ba sa son wannan abin a yi na nasararsa suna sake kullowa da wasu hanyoyin da kudin nan in a biya mutane sai a je ana wani fatauci a gefe da yankin da aka ba su gano mana damuwa nan saboda kada sake wani kuka magana ba biya albashi. Kokari da na yi domin in ji ta bakin shugaban kungiyar malamai ta kasa reshen jihar Taraba Comrade Aliyu Jauroma Findi ta hanyar sakon karta kwana da kuma ta wayar salula kan matsayin kungiyar ya citura. Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo jihar Taraba Najeriya. Wannan kiɗin tica ne wannan batun tica ne tica uban karatu. Idan ka haifi ɗanka, ka kai shi gon karatu. To gaida Sanusi Adamu, za mu kawo muku shirin ciki da gaskiya kamun nan sai a shakata da wannan fefe da ke bisa inji. kuma sai a gyara zama ga maimacin shirin ciki da gaskiya da Ibrahim Alfa Ahmed yake shiryawa kuma gabatar. Jama'a Assalamu alaikum. Yau za mu ci gaba da batun Malam Lawal Abubakar wanda ya ce wani ɗan kwangila wanda ya fi shi hali ya kwace masa gidansa na gado ko kuma yana ƙoƙarin ya kwace masa a saboda dai shi lawal abubakar ɗin baya da ƙarfi ko bai san manya ba wannan gida na unguwar mai tama a cikin abuja gidan nan ya gada ne daga mahaifinsa wanda ya gina kusan unguwa guda da ake kira imani estate kafin rasuwarsa a mu da ya gabata ya mana bayanin yadda idris usman ya shiga gidan da kuma ƙoƙarin da suka yi na fitar da shi har ta kai ga zuwa wata kotu da shi idris ɗin ya ce ta bashi wannan gida za mu ɗora a kan inda muka tsaya. Yanzu ma'ana dai matakin da kai ka ɗauka shine na ci gaba da bin wannan shari'ar har karshe kenan. A ah, insha Allah, insha Allah, saboda ina bin doka kuma doka ta karɓo min yanci na. Me yasa kake ga ya dace ka yi magana a kafan labarai bayan shari'ar ka tana kotu? Eh, abin da ya sa na yi wannan maganan saboda ni ba ƙarfi nake da shi ba. ba wai wani karfi na faɗa ko wani wani ba ban da karfi na kuɗi a jikina kuma shi idris din nan ya fi ni dukiya so ko ina na bi ko ina na bi sai je na ta gukulewa in na shiga ne ya je kulle in na shiga ne ya je kulle in na shiga ne ya je kulle kaji dalili kenan kaji kai karatu a amurka ka dawo yanzu ina kake aiki yanzu dama business nake ni transporter ne ah, to abu ne na allah ina transporting da zo na samu dan matsala kuma da na samu dan matsala sai zamanto abubuwa ba kamar yadda suka kasance da ba wannan haka allah ya nufa yanzu dai ina zama ne ina zama ne a gida ina dan wasu dan kai da dawa dai da maganan na samu wannan motan sayar sake sayan wani na samu sayar da sauransu dai wanda zan samu rufa maka na asiri me kake ji rashin karbar wannan gida ya haddasa a rayuwarka tun lokacin da mahaifinku ya rasu eh akwai matsala sosai Ah, ya sana cikin matsaloli da yawa kuma ba don allah bagin ji ya sa ni mai tunani ba ne mai kuma a tunani da abubuwan da allah ke yi da abin da zai biyo ba zai fi haka don har yanzu har yau da nake magana na hankali na ba a kwance ba ne saboda irin wannan halin da aka sani a ciki yanzu ina shi yayanka wanda ya ba wa shi idris wannan gida don ya zauna kafin a samu wannan matsalar allah ya masa rasuwa ya rasu a america na jin 2015 tun da shi yayanku wanda ya bada aron wannan gidan ga abokinsa ya rasu ya nuna in ba wasu takardu ba baka da yanzu wata kwakwa da shaida a hannunka eh haka abin yake kuma allah ya sanar da takardun yanzu kamar waɗanne takardu ne idan aka nemi ka nuna za ka nuna waɗanda za su nuna lalle wannan gidan naka ne allah ya sa kafin rasuwansa mun je kotu da shi a area court kuma ya yi confessing an kuma bani gidana na biyu akwai takardun da shi marigayi amadu abubakar rubuta ma shi abokin nasa idris othman akan cewa duk wani abin da ya sani a gidan nan da ya ce ya gyara ko ya renovating ya ciccire su ya bar gidan nan da take biyu na uku mun samu takarda wato na boge wanda aka ce ni na kai karan idris a kotu wanda ba ni na kai su kotu ba na uku akwai takardar rabon gado wanda tana nan na hudu akwai list za aka yi already na beneficiaries na imani and sons wanda ya kamata ba su certificate of occupancy yana nan na biyar kuma shi idris ya bi ta wani hanya wanda bai cancanta ba ya samu certificate of occupancy na wannan number 50 madera street mai tama so akwai wasu ma sauran takardu ma suna na lissafa dai kamar guda biyar amma still akwai wasu takardu masu kwari wanda zai iya nuna akan cewa wannan gidan gidana ne ba nasa ba ne muna tare da shi abokin ah, wannan bawan allah da yake bin wannan shari'ar wanda kuma kusan shi yake wakiltarsa a lamura daban-daban ko za ka bayyana mana sunanka assalamu alaikum ni malam muhammadu liman lafiya ko wani karin haske za ka kara kan abin da abokin ka ya faɗa da halin da yake ciki yanzu to abin da zan kara haske a kai shine cin amanan an shigo ma mimi na saboda kai da dawo ne sa'ar na shigo wani abin na farko mun fara tun daga farko ɗaya bayan ɗaya mun bi wa maganar da standing aje a samu a zauna ne ni na tashi daga nan na naje har kaduna don in samu hanyar da za a samu daidaituwa tsakanin shi da idris da kuma shi abokin nawa to mun tafi mun je allah ya samu zauna tare da air ba saboda shi a meme shi ne dukkan su abokanai yayan nasa ne dukkan su sun zauna a gidan a ina domin samun fahimta kuma air bai juma da ainihin bar gidan sosai ma gidan da ake zama to na mun tashi na wannan magana ai air fabi eh, gwamnan kaduna ne yanzu ai eh, gwamnan kaduna yanzu ai duk abin da yake ciki duk ya sani saboda abokanan juna ne shi gonan kaduna gonan erufai mm. ya san abin da ke ciki to da mun tashi ana cikin wannan kes ni na kawo maganar lauya ana ce shi uban doma uban doma kuma ya kawo shi idin eh, wari suna iliya saboda shi ba yana zama ba uban doma ba bare ne yana lafiya shi ya kawo iliya to mun fara abu kamar wasa har ya kai da labaran na ya bai to na ya zo mun bi magana farko mun tura takarda ne akan a kore wani suna gida an bai kamar sati biyu sai kuma ce ai ba ina zai yiwu saboda shi mai karan shi sai mu ce ta yaya kuma zai yi kara kara kan kara sai ce eh ai kara mu ce to muna bukatan samu document wannan takardun shigar da kara to a wannan lokaci muka je kai kokara ka shiga da an kawo wannan takardu an kawo takardu bude bakin lauyan mun kawo ce kai ainihin wani abin fa lauya shiga da kara mun ce kai ba zai yi ba mu ga ainihin takarda muna duba takarda sai mun ga ainihi akwai takardu na an sa su ɗan um, siginato mai kyau akwai wani ainihin fojir a ciki takardu a cikin kwamfan ba mai kyau ba kuma wane ne lauya sai shi kan shi mun matsa ya je ga kuɗi mu je musa ko kuma su sa a kama wannan lauyan na ya rubuta wannan takarda to bisani sai kuma an ce ba lauyan ma gaba ɗaya ba mu gane kan maganin ba har muna kai muna dawowa mun kai mun dawo mun kai mun dawo ana ruwan sama muna abuja ana ran duk kowane lokaci ma kai ma dawo ba mota ba wani abu muke ina barna in zo ina kwana biyu uku abuja akan wannan abu to mun kai har mun gaba mun gaji da kai dawo to mun kai abin ya kai sai mun ce to bari mu nemi liman ya taimaka mana da wannan tafiya to shi muka sa hannu a liman daga ranar muka zo liman ya je wannan court yaro shi ya je court din na sai ya daga shara har da ya furzinya da kowa sun zo tun da mun zo court din ranar bai zo ba duk lokacin zai kasance ranar shari'a mutu baya zuwa to sai ainihin mai suna mai rubuta sakatare nasu ke gwalla na ainihin kotun, hmm. ban san shi dai da turanci da suke kira ba to muka je muka same shi ya ce gaskiya magana ainihin wanne ya ƙara ya shiga da ƙara ya gudu na ca ah, ya zai mutum ya gudu a cikin shari'a wai saboda ya turbata takarda baron shekes ta yaya ka san shi sai shi bai ba mu amsa ba har yau an gobe shi ma muna cikin tafiya sai mun samu takardan fojir din kuma an sake buga so guda biyu fojir an shiga da sha ko daya kuma sai ka samu fojir din biyu an ce kuma duka su daya an shiga shi kuma sai ka samu da hotuna da signature san sake samu su guda biyu daban-daban a court din kuma har aka ce kuma Amadu ya sake kara wannan kuma an ce kuma an sake hada kara wuri daya an sake bai document ba alkali sai mun ce wannan rashin gaskiya bai dace ba to lauyanmu ya ce wai ai ya tura takadan da sauke ƙara ne kafin a san me yake tafiya to har yau gobe muna ta fama ba komai a kai ba mu san kuma dalilai ba yanzu me kuka kulla ran kuma kuke sa ran zai faru tunda yanzu kun sa babban lauya a lamarin eh abin muke so mun sa babban lauya mu sake muna roken arziki da arhaman dokan kasa da kuma yan jaridu su taimaka mana su bi wannan kaidin wani abin a kuma taimaka ma ainihin lauyan don kowa ya ji wannan ainihin kisan aiki tafiya a lamarin nan ba mamaki shi idris eh, ya ce eh, kuna neman ku kulla masa shari eh, shi watakila gidan kyauta aka bashi me za ku ce to ai idan an ba mutum kyauta ana dauke kayan wani ba wani kyauta Ɗan kai ba yana zai ce gashi an ba kyauta ba yi takarda garanti tuna muna da takardu wannan yayan ya rubuta cewa tun da wuri tashi bar gidan to za a bai kyauta ana bai kyautar kayan wani a shari'a musulunci ko kuma ko a babu ko a wani abu an taba faɗa haka ka ɗauki kaya ko rigan jiki na ka ce ka ba wani kaga zan iya kama ka ɓarawo kenan tuna ba kayan ka bane kuma ba ka riga don kaya To, masu sauraro akwai abubuwan da suka faru game da wannan batun bayan da muka fara watsa shi, musamman ma dai a wannan kotun da maganar take a yanzu. A shirinmu na gaba za ku ji cikakken bayani. ranar litinin cikin shirin safe za ku saurari wani sabon shiri ƙuruciyar bera ba ta kyale ko da sashen shari'a a jamhuriyar kamaru ba ga awal garba da rahoto Za mu fara shirin jaridun namu ne da jaridan Kalara anda ta fayyace mana cewar an yi sama da faɗi da miliyan 573 a hukumar shari'a na ƙasar jamhuriyar Kamaru anda ake bayar da kwangila na foge. Sai kuma jaridan Popoli ta ƙasar Kamaru ta tsegunta mana cewar tsofaffin firaministan ƙasar Kamaru guda biyu 'yan ɓangaren 'yan awaren Ingilishin ƙasar. Gwamnatin shugaba biya tana neman yi musu da na da gurbin mataimakin shugaban ƙasar wanda farko kenan kenan da kasar ta kamaru take neman bullo da wannan gurbin domin gwamnati na neman kwantar da hankalin 'yan bangaren na ingilishin kasar kar su balle daga jikinta wanda ake ganin za su samu wannan gurbin dai akwai tsohon firaministan ƙasar peter fani masonge da kuma tsohon firaminista dukkanin su dukkaninsu shekarunsu ya zarta tamanin tamanin kuma duk 'ya'yan jami'an adfc ne na bangaren ingilishin sai kuma jaridan independent ana ta rahoto mana cewar har yanzu jihohin bangaren 'yan awaren ingilishi suna cikin halin ni'yasu kasancewar gwamnatin kasar tana kagaba musu ukuba da zumar har sai sun amince da sharuɗan gwamnatin shugaba biya sai kuma jaridan the post cewa ta yi ƙungiyoyin 'yan awarin ingilishi sun ce su fa sun zama tsintsiya maɗaurinki guda tunda sun fara cewa gwamnatin ƙasar ta kamaru sai sun cimma muradinsu za mu ƙarƙare sharhin jaridan namu ne da jaridan the star an da ita ma ta labarta mana cewar maharan boko haram sun halaka dakarun tsaron ƙasar kamaru guda uku a jihar Arewa mai nisa a cikin makon da muke cikin nan. Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru. Kuna tare da sashen Hausa murya Amurka nan birnin Washington DC yanzu karfe biyu da minti ashirin da uku na dare ga kuma kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuka bari akwatin saƙonni. Assalamu alaikum da farko sunana Aminu Mishayi na garin Garbace da karamar kuma ta Balija Taraba da Najeriya. Hakika wannan mukala da Jerry Oka ya rubuta dangane da mulkin Buhari hakika wannan ya zama tankar mu kira shi kukan kurciya kuma ya yi sara a kan gaba domin duk kalaman da ya yi suna kan hanya kuma muna fatan wannan bayanai da yi zai sa masu hankali da lura 'yan najeriya su gane cewa yaudarar mu kawai waɗansu suke yi suke cewa buhari ya gaza ko kuma bai da lafiya domin sun sace dukiyar ƙasa sun je sun boye ba sa son kuma a gane da fatan allah ya sa al'ummar najeriya mu talakawa mu gane cewa yaudarar mu suke kuma su ne macutan najeriya na gode mai magana aminu mai shayi na garin garbace ne garwar kuma ta balija ta raba tare najeriya biya mirka sai Assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kamfana malam Madorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau ina so na yaba wa gwamnatin Najeriya game da ƙoƙarin da take yi wajen inganta harkar noma musamman noman shinkafa da alkama. Kuma kamar yadda muka samu labari yau Najeriya ita ce ta biyu a duniya wajen noman shinkafa to wannan ba karamin abin farin ciki ba ne a gare mu kuma dama irin kokarin da gwamnatin janar muhammadu buhari take yi na 'yan najeriya su dogara da noma maimakon dogara da shigo da abinci da kasashen waje ga ya fara tasiri kuma noma ba abu ne mai karamin muhimmanci ga ƙasa kuma rashin inganta harkar noma ita ta jefa 'yan najeriya a cikin wahalar da suke ciki domin gwamnatin da ta shuɗe maimakon ta baiwa harkar noma muhimmanci sai ta ɗige da so kayan abinci da ƙasashen waje. Salamu alaikum suna na madalla. Hakika yana jan hankalwa hankulan yan Najeriya wa Allah shugaban kasar mummunan kalaman yanzu yana roƙon Allah Allah ubangiji ya ba shugaban kasar mu lafiya Allah ubangiji ya sa dawo lafiya. masu kuma mugun baki ga shugaban najeriya allah ubangiji ya sa su daina sunana na madalla assalamu alaikum mai magana alhaji hayatu mazaunin bayelsa sakkwato ga dalokar game ni an kusa sakon ga nawa daga sarkin kano lami da sami lami allah duk harkar da ba ta hurumin su ba wadda ga in ta ga jama'a ga cikin miliyan 170 ɗan najeriya ɗan taliki guda ya hito suna yaƙi da cin hanci manokin da su da sarakuna da maluma su goya mishi baya a kashe wanga zalunci da fata da aka yi shi adda inganci ga najeriya da talaka najeriya samu abin da ya ce wadata Allah ka ba mu shigobi masu tsoron Allah assalamu alaikum mai magana alhaji hayatu mazaunin ba su sauku ta gado lokar gani labarai a takaice shine shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku. hukumomin jin kai na majalisar ɗinkin duniya sun buƙaci ƙungiyoyin taimako na ƙasa da ƙasa da su taimaka da kuɗi domin gudanar da ayyukan ceton rayukan jama'a a sassan da matsalan fari ya rutsa da su a ƙasashen habasha da somaliya inda yanzu haka dubban mutane ke fuskantar barazanar mutuwa sakamakon yunwa yau shekaru biyar bayan da mummunan karancin abinci na shekarar 2011 ya yi dalilin mutuwar mutane sama 260 a ƙasar ta somaliya kuma yanzu haka fari ya sake kunno kai a wannan ƙasar. a martanin da a majalisar ɗinkin duniya ta ce karancin abincin da ke damun ƙasar sudan ta kudu lamarin sai ƙara kamari yake yi hakan ko ya biyo matsalar rashin zaman lafiya ne da ƙasar ke fama da shi tsakanin gwamnati da 'yan tawaye sai dai shugaba salbaki ya faɗa jiya talata cewa ma'aikatan jin kai za su samu damar kaiwa ga ɗaukacin fararen hula da ke duk faɗin ƙasar domin gudanar da ayyukansu Don a cikin shekarar 2013 ne dai kasar ta fada cikin rikici wanda hakan ya dalilin jefa mutane da yawansu ya kai sama dubu ɗari cikin halin rashin abinci. Mai magana da yawon fadar White House, Sean Spicer, ya kare matsayin da shugaba Donald Trump ya ɗauka na kiran wasu kafofin yada labarai da masu labaran kage kuma makiyan Amurka da Amurkawa. domin a cewarsa wasu kafofin yada labaran suna yaya ta labaran son rai ne wasu kuma ba su ba da ainihin labarin abin da ya faru spicer ya faɗa wa taron manema labarai a fadar white house cewa shugaban na amurka na matukar mutunta dokar nan ta da ta baiwa amurkawa faɗin albarkacin bakin su da kuma 'yancin 'yan jarida to amma fa su kwana da sanin abin kaifi biyu ne domin inda 'yancin wani ya tsaya nan na wani ya fara gwamnatin tarayyar najeriya ta ce shugaban kasa muhammadu buhari ya kara wa'adinsa na hutu da yake yi a london wanda wannan shine zagaye na biyu da ya yi hakan a cewar sauran da ke dauke da sa hannun mai magana da yawon shugaban wato femi adeshina to madalla a gaishe ka da haka Allah mu karshen shirin a wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku je su abokan aiki da sabbin shirye-shirye ciki har da himma ba ta ga rago da ladan ibrahim a yawan yake shiryawa ya kuma gabatar kamun na madadin ladan shi ladan da ya taya ni gabatar da shirin da solomon abu wadda ya kula da akin gabatar da shirye mu da ma injiniya charles hall da ya riga masa a nan nisa sahabu imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya